To, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu muna nan marbanyan ya gidan damban Idris Bambarewa. A ah, ce mai Idris Bambarewa barka da warhaka. A ah, gama marbanyan ya ah, game da shirye-shiryen damban safan da za a yi gobe. A me za ka cewa duniya al'umma masu kallon damban gargajiya? To jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu kamar yadda muka saba gaya muku za a yi wasa ne wanda ba a taɓa yin irin shi ba. wanda an gayyaci 'yan dambe kudu da arewa da mada wanda za a yi babban wasa gobe wanda ga abokanmu wanda sun zo abokan mutuncinmu da wanda suke kaunar mu akwai wanda suka taso daga jihar kano akwai wanda suka taso daga lagos akwai wanda suka taso daga cikin garin abuja da gurare da yawa tun yau asabar ma kuma ga suna a cikin gidan dambe inda ga 'yan dambe kudu da arewa da mada suna na cikin gidan dambe kuma wa'yansu ma suna kan hanya a cewa bariya a da za a gabatar gobe na kuɗi ne ko kuma ya ba mu sani ne na goron sallah goron sallah abin yake faruwa shine mm. muna za mu sa ban kuɗi mm. amma za mu duba daga gobe mm. ajo ya kamata mu ci gaba da yi ko kuma za mu sa ban kuɗi kafin mu ga abin da Allah zai saboda idan aka yi damban nan gobe duk dan damban da ya kama wanda ya kama a bashi dubu biyar wanda ya kama a bashi dubu goma wanda ya kama a bashi dubu ashirin za a bada saboda yan dambe suna cikin raɗaɗi ba wai a zo a ware dan dambe guda ɗaya zuwa biyu a ce an ba sa musu damben naira dubu ɗari su su raba dubu hamsin hamsin kuma su kaɗai ne za su rike wannan kuɗin kaga bai yi ba ya kamata a ce akwai wanda za ka ba dubu goma akwai wanda za a ba dubu ashirin akwai mai dubu biyar shi yasa muka yi wannan damben na haɗaka wanda kowa za a bashi iya hakkin shi idan hakkinka ya kama a baka dubu talatin ne ma bisa ga wahalanka da kuma matsayinka da kuma darajar da Allah ya maka da kuma ɗaukaka wanda Allah ya maka akwai wanda sun daɗe suna damben kuma ka girme mutum a dambe amma ɗaukakan shi ya fi naka saboda haka daga wannan yanayin za a duba kyautata da ya kamata a maka to a cewa mun bari mu shiga cikin yan dambe mu ji ta bakin su a inda na ga ga yan dambe na anan marbanyan ya yan dambe kudu arewa gurmada inda za ku lura ga yan dambe na ta ko ina jamawa gurma da nan kuma ga wazirin dan gwamba ga 'yan damban nan kudu arewa da gurma da dai za mu dan bi ɗaya ma mu dan ɗauki ɗaya cikin su mu dan yi jawabi da su amma ga 'yan damban nan har da ma supporter su a ciki a inda ga baban mai magani can shi ma ya kasa ya tsare bakin ba'are eh baba kaka zo ka zo da wani dan tsafe-tsafen ka ka zo cikin 'yan dambe eh gara mu gama gaskiya tun yanzu saboda Eh? to a yan dambe da war haka sannunku yan dambe a wazirin dan gwamba barka da war haka waziri a ga mun ganka cikin yan dambe eh wallahi yau kumbarewa ne ya ce mu mu zo mu yi taro da yan dambe da samfota al'umma na duniya masoyan mu gida da daji kowa ya gani ya yi murna ya ji daɗi eh kafin mu dawo kanka waziri na ga sha'aike can wurin sha'aike na dogon sani sha'aike na nuran dogon sani a ah, me ka ce sha'aike a'a kai kake da ta cewa fa ta nan gobe da safe eh an ce gobe da safe batun dan banka da shegun ah, saboda na shegun jiya bayan an tashi shegun yana ta ce mu wai kisa biyar ne ya maka kasan da ah, dabara da dabara na dan jin ta baki na ce shegun ya ce wai ya maka chance bai ruwan lai sai alahira kisa hudu eh to ka daure ko daya karama ba go auda argungun eh shegiyar mota shegiyar mota shegiyar mota sai dai ban ga ubaidu ba eh ka zama mala'ikan shi fa saboda akwai wani shanya da kame wallahi na tosa ya amma fa ya ce in ga maka fa ka shirya rabi eh eh gobe garkuwa ta dan maza ba kai matsayin magana da kai ba tukun eh ta tula na shagon tuwo mala'ikan shegu na Jafar Kura yana jin kafa amma wallahi shagun ya ce wai a ah, shiri yake maka wai zai ci uban ka ya ci uban yaranka dan yalo dole ne ina ji dan yalo na nan kusa yana jin ku ba da ma ni ma ga ci da tsaya wa kokari a gasar ni fulani yara na ne to yola ba mai lamban gobe sai Allah da gaske to shi ke Allah kai mu a ah, waziri na ji kana ta kiran waya eh amma na a daina a'a na ji kana kiran waya boye zan tona maka asiri ne cikin yan dambe tsaya ka jiya zan tona maka asiri cikin da na ka kira wani yaro gurmada eh abin da yasa na kira da gurmadan nan yanzu eh. saboda arewa ta sun taru kudawa sun taru mm. amma ba gurmada gaskiya ne kuma ni makaɗin dambe ne wanda duniya ta sani idan aka ce dambe ga bangare daya ba bangare daya an samu matsala gaskiya ne kuma mu muna son gidan damben banbarewa ya kira sama saboda kaɗan dambe zan ka cewa ya ana dambe eh. su ba su gani an kallo to babu gurin da babu abokan gaba da waye za kaga jiya tu ba gomi ake cewa yan yalo ya magana eh. ya ce shi ba yi dambe ɗaya bai da abokin damben canji gaskiya ne to kuma mu muna son da cewa bambarewa ya kawo gurin da gurin da ne da kudawan sun yi karanci mm. to ya kawo gurin da mu gani in ya bugi guru da ya bugi kudu kaga ya samu abokin canji to kenan Allah kawo shi lafiya shamsu na auta dan banza shamsu na auta dan banza shamsu kana da ta cewa ne na ga shagon fatalwa ta wani gefe fa yana ta ranka ka ai can shagon fatalwa eh bai da lafiya ne eh, Allah ka sauki shagon launin gusau sun ce kai dan dan masati ne ba mu gane ba ba kai magana ba eh, eh. ma binu na harara ka ga can eh aljani a'a mala'ikan iyan jamawa da kudawa ga yaran ka can na jif shagawa ta dan banza da Allah ka daure ka shanya shi gobe ma ƙari ko ka fara ta yau kai shagon kwaro eh? ma bi bole ko na dogo auta ya kai kwaro ƙaro ya ce kwaro eh, ya ce ba zai baka fansa ba an canza gari eh yan mage shagon nan sama'ila hankalin nan yaushe ka shigo marba Jiya. Eh? Jiya. Akwai gaba Ramadan na hanya fa. Allah ya kawo shi Eh? Allah ya kawo shi. Dai na ga Najib jiya ya kokarta amma dai ya sha ya sha da kyar. Na san ba haka kaso ka kame ba. Shegun na Jafar Kura. Ba mai yi sai Allah. Shegun na Jafar Kura. Na alwashi ya cika. Shegun na Jafar Kura. Ba mai yi sai Allah. Shegun na Jafar Kura. Na alwashi ya cika. Shegun kai karko fa. Dan bai ba da kuri sai an gama. Shegun kai karko fa. Alwashi ya cika. Na ga kaci yara. ka ci matasa yaran su ma yanzu cinye suka ce. na alwashi ya cika eh ba mai yi sai Allah to kaji bago audu eh na eh? alwashi ya cika yalo dan suru kwaroya Eh, na ci manya na ci yara. Allah! Kwaro? Ka ci manya ka ci yara. Ya batun don mango bai da safe. Allah mu kowa mai sa. Ka ce a fara shigowa tun daga yau kenan a ga wahalar. Amma da Allah da wuri ka babu lukus fansarsa da Allah. To ai ya daina sa mutum farce a ido. Ya daina kwagule maka idanu. To bologo kana ji. Yalo dan suru. Yalo dan suru. yalo dan suru gaskiya ne yalo na ga dan banka wannan shekarar ta canza me sirrin wannan lokaci ne ya canza Allah Allah ka ce su shirya kenan to ilele shagon garkon mai caji Allah ji kan mai caji ilele ya akwai magana batun dan mango bin safi ka ji fa akwai gurma da kan hanya fa eh, eh to wannan dan ne na goma ni ina da alwashi na to dan banka ni dan be gubiyu gobe guntu da guntu za ku yi dambe na buge na a Kano eh. na buge shi a Maraba to ni yanzu ban ki ba dai a yanzu riga ko yanzu ba a fara ni mm. yanzu ban yadda ba ko yanzu waziri ya haɗa kayan kiɗa za a turna damban nan ni da shi gobe ya kwana cikin shirinsa kai ya ce ba a sani ba to salamu alaikum yalo tula dan yalo ya gajiya ya damba kuma ya shirye-shiryen damban gobe eh kana ganin da wa za ka yi dambe gobe na Allah kai mu da wa za ka yi dambe kace gani gobe da Allah kai mu ka ji ba an ce akwai gurma da fa akan hanya mota daya kuma sun kusa isowa gurma da ni gurma da ne ma dai bo irin su ba gwamnati ta kwasa ras ta wasu ga don su a abokan nan wanda za mu ba mu samu aziki ba wai aka a masu lafiya masu duniya jaka ko ba gaskiya ba gaskiya ne dan ba mu yanzu ko wace kullum mu canza mu ce ko ba ka bane ba haka ne to mun gode yalo mun gode yalo amir shagoyin da barka da amir ka ba wannan kai yayi jawabi shi ma me Allah Allah eh mage jawabi na kenan ko Allah ya ba mu sa eh? Allah ya da rabanci to shikenan Allah me Allah ya baka da magana ko kana tsoron sai maka yawa ne eh kabisu ɗaya ɗaya shagon launin ke so ka gama da shi sannan ƙara maka in ƙara maka anini ɗaya shagon launin kana magana shamsan auta eh na da shaike a mr guntu ya ce zan mun haɗu wani mun haɗu da wani almajiri can wurin ya ce da kai zai da magoyi kai baka san almajiri na buge shi a Kano a Maraba ni ma ya buge ni amma Allah ya kai mu goban Allah ya ba mu rabo na goma kana ji fa sirri Allah ya kai mu goban eh? ko ba haka ba sai an jamilu ka dan tashi kudu ba shago fatalwa kai kuriya cikin jama'a mun gwara Allah kai da ku fatalwa ka anan shago fatalwa ya na ga da karfin jiki an samu sauki yau zaka yi nan dai kana ganin wa zaka ci wa yau kakka ji tsoron gidan shamsu ba eh? shagon champion wanda masati ne sha yake na walin dan gomba mun gode jama'a kwan ji kiɗan ka ba irin na yaro ne ba naɗe hannun ka ba irin na yaro ne ba Kita jaamaray waa halla dawre kada daɗi